da nuna mu biya muku dukkan bukatu Kano rahama na sami zarafin zantawa da mai ɗakinsa wato Hajiya Hafsa Hamza almustafa Alhamdulillah alhamdulillah na gode wa Allah na gode wa jama'a Allah ya saka kowa da alheri ba abin da zan iya cewa sai dai Allah ya saka musu da alheri ya aka gudanar da rayuwa a cikin wannan shekaru kusan sha biyar rayuwa dai alhamdulillah ko me ka gode wa Allah azza mazlum rayuwa mun shiga kunci kala-kala ba inda babu mun ga abubuwa amma mun dogara ga Allah duk abin da ka ga ya samu bawa daga Allah yake ya batun yara fa yara ma din haka ne ko a makaranta ana humiliating ɗinsu ba irin abin da basu gani a makaranta ba amma sun jure kuma da yardan Allah na yi musu hudu ba Allah ya taimake ni sun ɗauka alhamdulillahi ya zama cikiwa ta kasance da sauran dangi da iyalai musamman tunda an samu kai a wani yanayi alhamdulillahi muna nan lafiya